muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata amin sun amin a tsokaci da kuma jan hankali ga 'yan uwana maza bilhakika abubuwa suna ta faruwa kuma muna ta gani kuma muna ji kuma muna sauraro waɗannan abubuwa a fili suke ba a boye suke ba to ya kamata a ce mun taimaka ma kanmu mun taimaki iyalinmu so da yawa za a je ina ta zakalkalewa ina yawan bayani akan abin da ya shafi ba wa iyali haƙoƙinsu ba ma iyali haƙƙi tsira ne da mutunci a gare ka a gare su sannan kuma ga ɗimbin lada da tanadi da garaɓasa mai tsoka da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar maka ta yadda ka kula da haƙƙin iyalanka lallai tabbas matan yanzu suna shan wahala a wajen maza matan yanzu suna shan wahala a wajen maza duk lokacin da ake magana to mutumin da yake da hankali mutumin da yake da tunani mutumin da yake da ilimi ta kowane janibi ya san ana irin wannan magana an taɓo maza to ba ana nufin maza jam'u gaba ɗaya ba idan aka ce wannan matsala ce wadda ta shafi mata an taɓo mata to duk masu wanda suka tattara irin wannan halayya da na lissafa sun san ba ana maganar duk mata haka suke ba a'a wasu daga ciki to da hakika bayani ne akan bawa mace haƙƙi na zamantakewa na gidan miji kun sani na sani yana kasancewa kuma yana ci gaba da kasancewa akwai mazajen da idan suka shiga gidansu wallahi azim in suka fara danna wannan ba su da lokacin iyalinsu abin da zai baka mamaki ba matan ba har 'ya'yan za su zo da bukata daga makaranta an aiko su ko wani abu amma hankalin su yana waya ba su da lokacin iyalin kwata-kwata kai wai da gaske ne tabbas nesa ta zo kusa sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba magana ba ta kai raƙumi azbin sai an gaba da akala duk inda dokin azbin ya je wata rana sai an ce da kunkuru barka da zuwa to ina mutanen da magaran zandar albishirinku albishirinku albishirinku ku fara share hanya kuna da babban bako alƙawari cikon magana ne alƙawarin nan da ya muku na cewa zai zo gashi nan zuwa ya kinsa ya shirya ranar 17 ga watan fabrairu na shekara 2024 zai kwararo zuwa da makaran zandar. Wa kenan? Fitaccen sanannen mai ba da magungunan gargajiyan nan. Wanda ingancin magungunansa ya sa ya shahara a fadin duniya. Muna nufin Sha'aibu a Karami mai tilawa TV. Tabbas wanda kuke kallo a YouTube channel to zai shigo zuwa da magaran zandar. barka da zuwa ya shigo kawai domin kuwa ai mutanen da magaran zandar nashi ne su ma nashi ne tuwo na mai na ruwa na Allah kifi na Allah masu cin sama na Allah sati biyu cir malam shaibu akarami zai muku a da magaran zandar sati biyu yana ba da magungunan gargajiya irin na su istoma ka ce istoma tabbas faɗi ƙara yana da ingantaccen magani na istoma da na diabetes da na tension wato hawan jini da maganin sanyi infection tabbas maganin sanyi da basir da yaji ta kan maza har ma da abin da ya shafi karfin maza da na ƙarin ni'ima na mata. Ga masu makwabtaka da da magaran zandar kar ku damu za a aika muku sako duk inda kuke kan duk irin maganin da kuke bukata. A cikin sauƙi daga Malam Sha'ibu Akarami mai tilawa TV tabbas mutanen da magaran zandar an sauku da karama baki sai kuma ga bakon naku ne. Ku da shi amana ne kenan a wata alfarma da kuke da ita a wajen shi to shi ya sa ma ya zabge farashin magungunansa. Ragi na musamman a domin ku. Tabbas kamar maganin da kuke siya akan jaka ashirin zai koma yanzu jaka goma sha biyar. Kwarai kuwa. Maganin da kuma kuke siya kila akan jaka sha biyar zai koma jaka sha biyu. To fa kun ji mutanen da magaran zandar ku yi amfani da wannan dama kamar kasashen da suke makwabtaka da kasar Nijar kar ku damu za a iya aiko muku da magani a cikin sauki. Malam Shu'aibu Akaremi mai tilawa TV. Oyoyo barka da zuwa da magaran zandar mutanen Nijar ku neme shi akan lambar waya takwas tara uku tara takwas takwas takwas biyar. Mutanen Najeriya. Ku tuntuɓe shi akan lambar waya sifili takwas sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara ingantattun magungunan gargajiya daga malam sha'ibu akarami mai tilawa tv wannan zalunci wannan bai kamata ba ya kamata duk irin business ɗinka duk yanayin aikinka ka taƙaita ma kanka ka tsara ma kanka ga lokacin da za ka ba iyalanka hakinsu a cikin mu'amala ta auratayya mazaje da yawa a yanzu da yawa ba sa kula matansu wannan kuma wasu abubuwa ne guda uku dole a cikin uku na a ɗauki ɗaya na farko ko dai mutum ne wanda dama shi tun da Allah ya halicce shi mutum ne mai karancin sha'awa mutum ne wanda yanayin harkar jima'i ba ta ɗaɗa shi da ƙasa ba haka halittarsa take to zaka ga yana ƙaurace ma matarsa kuma ita matar ta riga ta san shi tun farko haka yake tunda suka yi aure haka yake ba daga baya zama haka ba wannan shine abin da nake so mata su kuma su lura a nan to duk lokacin da kika ga mijinki haka yake to wannan kuma aiki ne ya ganki tunda ana ana ana ƙara wato ana ƙara canza namiji da ɗabi'u kyawawa dabi'u masu kyau halaye nagartattu amma kai namiji ka sani haƙƙin a kanka yake babu yadda za a yi ka aro yarinya 'yan shekara ashirin ko 'yan shekara ashirin da biyu ka zo ka kawo ta a ce ka share watanni guda biyu kuna guri ɗaya amma ba abin da ya haɗa ku da ita an sani ba shi kaddara haka halittar ka take kai mutum ne ba mai sha'awa ba kuma ba mai zafin sha'awa ba akwai abubuwa da ya kamata ku yi na mu'amala yadda za ka rage mata raɗaɗi a cikin waɗannan mu'amala shi ne akwai kwana tare yanzu zuwa mutum da wani suke kwana da iyalinsu kuma kan ku amsa akwai kwana tare akwai fira tare akwai janyo ta a jiki ta yadda za ta san eh, tabbas tana da miji ko wata samu wancan babban haƙin ba wannan mu'amalar da zaka mu'amalance ta zai rage mata raɗaɗin abin da yake damunta amma muna yi tsakaninmu da Allah muna yi ba ma yi to da wani za ta ji idan ba an samu 'yan makaranta da ta zo gidan mutunci ta fito daga gidan tarbiyya ba mai kake tunanin zai faru ya kamata ka san wannan haƙƙi ne a kanka kuma duk duniya ba wanda zai sauke maka wannan haƙƙin sai kai ya kamata mu gyara na farko kenan akwai na biyu wanda shi kuma ya zamanto mutum ne subhanallah mai neman ne wanda matar shi ta gida bata ishe shi ba sai ya je wajen waccan sai ya je wajen waccan to duk mutumin da ya zamanto mai neman mata ne duk yadda suka yi auren soyayya da matar shi duk yadda yake son ta take son shi idan har ya zama to yana neman mata a waje wallahi ba zai sauke mata hakinta ba ko kusan cewa matan nan na waje da suke nema yadda suke tashi suke neman kuɗin gyara jikinsu ku mazajen mu mazajen ba ma ba matan mu na gida su gyara jikinsu haka saboda su waɗancan business suke yi duk ta inda za su shiga su samu abin da za su gyara jikinsu wasu har da tsafi da asiri ma suna yi akan namiji domin duk mutumin da ya ma'amalance su ta bangaren abin da ya shafi saduwa ba zai ƙara kula wata ya mace ba kusan da haka wannan kuma tsakaninka da Allah Allah shi zai maka hukunci akan abin da kake kuma ka san tabbas sai Allah ya tambaye ka wannan shi ne na biyu sai na uku shi mutum ne wanda bai da wani alaka ta a zo a gani da mata a waje na mu'amala wato mu'amala ta shashanci ko ta zinace-zinace ko da sauransu amma mutum ne mai sha'awar mata kullum wani shi in ka ɗauka hotannin mata ne subhanallah wa iya billah wani kuma in ka ɗauka tsiraicin mata yake kallo amma fa ba mai neman bai neman mata bai zina to wannan ma ba zai ba mata shaki ba saboda a duk lokacin da idan ka kalli tsiraici ya kalla ya kalla ya kalla to sha'awarka tana tashi a duk lokacin sha'awarka ta tashi za ta fitar da wani abu ta fitar da wani abu lokacin da ka daina kallon wannan idan ka zo za ka yi mu'amalayya da iyalinka za ka ji ba ka ji wannan garnin shi yasa wasu da yawa ba sa iya mu'amalantar iyalinsu sai sun kalli wannan kallon wa iyazu billahi to waɗannan su ne su uku gaba ɗaya kira ne mu haɗu mu ji tsoron Allah waɗannan iyalai dai amana ne kamar yadda kuka sani malamai kullum na faɗa wallahi amana ne kuma sai Allah ya tambaye mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye da mazajen mu ku ba maza in ka san ba za ka iya ba dan girma Allah ka sauwaƙe ma yarinyar tafi gidan iyayenta ta samu wanda zai kula da ita amma kul ka bari ka ci amanar yarinya ka ci amanar iyayenta ka jefa ta cikin wani hali kana ɗaya daga lamba ta ɗaya wanda Allah zai tuhuma a ranar tashin kiyama Allah ya datar da mu Allah ya wato ya kankare mana wannan abubuwa da yake dawo a cikin wannan al'umma muna muku fata alkhairi nasiha ce idan an ji tayi zafi a yi haƙuri abubuwan da in suka wurgo aka wurgo aka wurgo sai rasa inda zan bullo amma idan na wannan din sai in ji na ɗan samu sauƙi kuma ina yi ne tsakanina da Allah ma'azratin ila rabbina domin mu gudu tare mu tsira tare Allah ya muku albarka Allah ya shirye da mu duk inda muke ma'asala